الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين منا تكين لساهن تفوت الحكام عاصمية منا شاهنا قوم شابير فصل da ke magana cikin masail min alqada faslun fi masail min alqada وليس بالجائز للقال إذا لم يبدو وجه الحكم أن ينفذ وصل يسر إله إن اشكلا حكم وإن تعاين الحق فلا ما لم يحب نافذ الآكام اثنة أو شانئ للأرحام وهضم إيا وهضم إيا جزءا عن القاء لموجب موجب لقنها ولا خرج ومن على إبتاء للحكام في كل ما يرجع للحصام وفي الشهور يحكم القاضي بما يعلم منه باتفاق العلماء وفي سواهم مالك قد شددا لمن أحكمه بغير الشهداء وقول ثانون به يوم العمل فيما عليه مجلس الحكم سمل وأن إن عدا لا ما عنده إلهه مون أن يرده وهاقه إنهاء ما في علمه لمن سواه شاهد بحكمه الحمد لله Thank you. walaisa bil ja'iz bai zan halabba lilkali ga alkali izalan yabda wajen hukum idan hukunci hukunci ta bayyana ba a nasa zartar shari'a wato nan kamata ga alkali ya san mai kara ya san da ka kara wanda aka kara sannan ya san abin da aka yi kara kai ne sannan ya san huskar da zai hukunci kai ba hasi ya bashi idan ba hasi ne bai bashi ba in mu shahidina ko kallidi ya koma tambayi malamai to ya tambayi malamai ya samu wajen hukunci aka ɗora shi ga yadda za shi hukunci nan domin hitsira to sai zo sai zartar da shari'a amma idan ya zama bahasi ne bai bashi ba kuma ya tambayi malamai bai samu nafsi ba to bai samu ga alƙalifin shari'a ba to me zai yi. sulhu shi sulhi yasta da ilahu sulhi ya kira ga aishi shi sulhi shi ya kira lahu ga aishi an hukuma, in hukunci ya rikita hukunci ya rikita mai shin bai ba malamai shawara ba an ka ce ba malamai shawara malamai ba su gano nasi ba to nan sulhi yana kira ga aishi amma wa ‘yan ta'ayyar alhaƙu in gaskiya ta bayyana ya san wajen hukunci ya samu nasi ko kuma bai samu nassi ba ya ce ga malamai an dora shi ga nassi to fala ba a sulhu shari'a ɗaya kai. to amma akwai kuma wasu abubuwan da ke kange alƙalifi shari'a gashi bisa kujerar kotu an kama mai ƙara ya yi bahasi ya gano gaskiya ga nassin hukunci amma ba a yi hukunci nina na hana shi alƙali ya yanke shari'a malam ya haf mutuƙar bai ji tsoro ba mina na yi tsoro hitina ta hitina au shahana ko ƙiyayya ƙular rahani yan uwa bina hizal hakam ya zata da hukuncin za iya ga hukuncin hitina za ta abu cikin gani a yi ko yan uwa a yi ta ƙiyar juna to alƙali ya tare wannan ƙiyayya kashe hukuncin. haka nan in yayi hukunci za a samu tafaqumul amri girma girma al'amari bai da ulul amri fil baladi tsakanin ka a ce kila basarake da babban malamin gari ko basarake da gidan limamin gari ko basarake da manyan masu wadatar gari in aka hukuncin nan to za a samu kiyaye tsakaninsu al'amari zai girma kowa zai iya nashi to saboda kada a age mutane biyu to alƙali shi bar shari'a ya dace musu ana sauraron magana da mun kare da wannan hasma abokin shari'a jayayya in ya ajiz in ya kasa an alƙa'il hujud gabai jehu hujjoji ne ga alƙali an to an zauna ga teburin shari'a alƙali ce ni kaka magana ni a magana ka ni to gashi nan dai ka gani ranka ya ɗaya ko da an kai kaza an kai ya ce ni an ka yi ito to dolo na bai iya wawa na bai da bai da to in ya kasa limujibin saboda wani abu da ya zan mujibi gare shi wanda bai bar shi magana to lukkariha kai alƙali ka laƙana mai magana fa la ka ji ba da ya hito da dungun magana sai a hito mai ita yau mun ka tafi da zuwa yadda gwada yake zai da gwada ka sai da ka dan zai sai mari ka ko zai kuwa yace ara mai kuɗi yadda ka ara mai kuɗi sai lalace ka sai ba baka ba ko wace ba biya ba limujibu na kana wala kare mun kare da wannan wa muna al-ifta'u a hana fatawa lil ga alƙalai fi kulli ma arjuga da abin hukuma lil sami ga jayayya idan yan ƙara suna ƙara ga alƙali ana bahasi guda ya zuwa ji jike sai cewa a wani ka ganin kuma shari'a ga samu ko ko ya zo da dutsi ga hannu sai ce ranka idan mutum ni aka bai Eh, ya je wani dutse mai hankuri wani za a yi ni za a yi jayayya za a yi su ba a ba fitawa da haka malamai suka ce alƙali bai fitawa mu dulakan wasu suka ce a yana yi wajen ibada wasu ba suka ce duka to amma dai fi kullum ma rujin da sami shi abba shi ya kuma alƙali bi ma ya alamu wa bi shuhudi kun gane shi a cikin shaida ya kuma alƙali alƙali ka hukunci ne ma ya alamu ga abin da sani min hungare su ittifaqul ulama wato idan aka zo aka yi mas'ala gaba alƙali gaba gare an kai ta amma sai da zaura teburin shari'a sai an kawo shari'a kotu ne to bai cewa ku shari'a huta sheku da bana an kai to alƙalin mai wannan sai dai ya tsaya ya saurari su ba da shi wannan ya kawo shaida sai an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza in ce da sai ya kuri ba ta faɗi abin da an kai ba shi alƙali ya gani abokin shari'a kasa karewa wanga da ya zo abokin ƙara ya rinja aiki alƙali hukunci zai mallan rabu'u malarabu rana rahi ka magana alƙali ya yi hukunci wani shuhudu a cikin shaidar ma ya alamu ga abin da ya sani mihun cikin su bitti baƙin ulama amma ban da mallamai guda biyu cikin mallamai ne almajirai ne amma wa fi suwa mu a cikin walinsu malikun imamu na maliki ƙarshen da da ya tsananta fi man hukumi a cikin hana hukuncin alƙali bigar shara ba da shaida ba tilas na sai da shaida zai hukunci a bai yiwa shi bi abin da ya sani shi hukunci imamu sanu cewa alƙalin jingirar sani zai shi hukunci inji imamu sanu amma maliki ya tsananta to kuma muna tare da kuwa cewa sai da shaida zai hukunci shi alƙali kuma ga magana malam sanu ga ta shi mai lita ya ƙara ƙarfafa ta ya ce wa ƙaunar sanu ne maganan malam sanu ne al'amal aiki bihi da shi ke al-yawm turan an rubuta littafin ga undulus fi ma ga abin nan da majalisar hukumar majalisul hukum ishi ishtamal ta tattara alaihi bisa gare shi din majalisar hukam na alƙallai bisa ga wannan tattali muna tare da kuwa to a idan matsala ta kasance haka alƙali na son wanda ya ƙara da samun gaskiya sai malam ya ce wa adil adili in adda in ya bayar alama inu abin da agun na shaida abin da agun alkali adili ya bayar da abin da agun alkali shi da hilahun sa abin da adili ya faɗa wanda alkali sani ya sawa mai to muni'a an haramta ga alkali an rudu ya mai da shi bai da dama shi alkali ce mai kar tsayarwa Allah gaba gara hankali dole saurari adalin nan ya ba da shi da sauransu suna son adalin ai gaskiya ce to shi alƙali yana son mai kaya nan da gaskiya a za a yi wa haƙuhu abinda a haƙi ne in bayar da fi ma ilmi abinda a ilminsa liman suwahu ga wani alƙali ba shi ba shahina ya zama shi da mai kuma ga hukuncinsa sai ce mai kayi ce ya ƙara da kotuna sai ka ƙara kotu wani ko da alƙali cikin wula alƙali shi ko da shi ma akwai magana wasu ce in wulaya ta yake ai shi na ko ya daga inda ba wulaya ta bai sai kai kara yake in zama ma shaida to shi au haqqu in haqqi ma ilmi liman sa shaida mai hukumi